قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب الإمام البخاري يتي باب بابي mallatama abdahu duk wanda ya mari bawansa in mutum yana da bawa ya mare shi falyu'tiqhu min ghairi ijabin to ya yanta shi amma ba tilas bane shi ce na Imam bukhari ya huta sheka mallatama abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabin wanda ya mari bawansa to ya yanta bawan amma min ghairi idabin ba a ce tilasta ya yanta shi ba حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال ابن يساف يقول هلال أن يساف يشي كنا نبيع البزة من كسن شي منا سيد يادي نبرقو إرن ودد أكي ساوى شين البز mai yinsa shine ake ce masa albazzaz al-imamu abu hanifa ta kana bazzazan al-imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala sana'a take albazzu fi dari suwaid ibn muqarrin a gidan sahabin manzon Allah su sama da ake ce masa suwaid ibn muqarrin sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallama fa kharajat jariyatun kawai sai wata baiwa ta fito faqalat li rajulin shay'a sai ta ce ma wani mutumi wani abu bai ji daɗi ba falatama hadhalika ar-rajulu sai wannan mutumin kawai sai ya mare ta faqala lahu suwaid ibn muqarrin sai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi suwaid ibn muqarrin da aka yi abun a gabansa sai ya ce alatamta wajhaha kamare ta a huska laqad ra'aytuni saji a sab'atin haƙiƙa na gani lokacin ni ne na bakwan mu bakwai su bakwai ne a gidansu akwai riwaya ta zo da ta sarraha ya ce kunna saba'ata ikhwati mun kasance yan uwa mu bakwai to ni ne na bakwai a cikin mu bakwai wa malana illa khadimun ba mu da komai sai bawa bawa muke da shi baiwa mace falatama ha ba'duna sai wani daga cikin mu ya mare ta fa amara hun nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'tiqaha sai manzon sama ya umarce shi da cewa ya yanta ta kawai wa ya ce ya mare ta sannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithul jariya ai shi ma marin ta yi ko shi nan da ya mare ta hankalinsa kuma sai ya tashi ka san akwai lokacin da kake ukuba kuma sai kuma ka dawo ka ji me yasa kai ana samun wannan ɗabi'a ana samun wannan zahira ta kan faru da mutum ya bigi wani kuma sai daga baya rika jin ina ma da bai bige shi ba to shi ma sai ya haka shi kenan sai ya ce ma manzo Allah sai sama utiquha zan yanta ta ya ma'aikin Allah sai mun sun ya ce tsaya mu gani ya jariyatu aina Allah ce ya ke baiwa ina Allah yake qalat fi sama sai ta ce Allah yana sama qala wa man ana manzo sun ya ce to ni waye قالت أنت رسول الله سيقيم من زن الله مسلم يتي أعتقها فإنها مؤمنة إن تاتا ممناتي ونا تاتي تنبيوي سوداكا الإمام مسلم يروي تونا حديثا حدثنا أمر بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم yaqul zazan zazan ce ya ji sayyidina abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar zazan abu amr kenan akan ce masa abu abdullah kuma ana ce masa abu amr duk sun duk ana masa wannan alkunya yana dai daga cin asiqat al-imam ibn hajar ya ambace shi a cikin tahbibu tahbib kuma amintaccen malami ne tabi'i ne kuma amintacce fiqa ne shi yace samitu nabi sayyidina abdullah ibn umar yace samitu nabi sama yaqulu naji annabi sama na cewa mallata ma'abdahu abdahu duk wanda ya mari bawansa aw darabahu ko ya duke shi haddan ya masa haddi lam ya'tihi haddan lam ya'tihi alhali ba wani haddin da ke kansa kun ga asalin me yasa ake dukan mutum a musulunci shine haddi shi yasa duk dukan da ba haddi ba to shine ta'aziri ai daga nan aka samu ai duk dukan da bai kai haddi ba ta'aziri hadisi ya zo da isnadi hasan manzo sun ce la yujladu ahadun fawqa ashrin illa fi haddin min hududillah duk wanda za a duke shi to ka a wuce bulala goma sai dai idan haddi ne amma su malamai suka ce nan ana lura da laifin da yayi ana lura da laifin da ya yi suka ce haddi dai ba a wuce bulala tamanin haddi ba a wuce bulala ɗari in bulala za a ma mutum sannan kuma da haddi ba ya gaza arba'in domin a zama an yi lokacin da ake dukan mai shan giya arba'in daga baya sai suka je suka yi mai ƙarfi giya idan mutum ya sha ya sha aka yi mai bulala arba'in sai ya tashi kawai sai ya rika dariya ya kakkaɓe rigar shi kazan kazan kazan in ka duki mutum ya tashi ya kakkaɓe riga ya gama da kai wato kaya aikin banza shi yasa ko in za ka duki mutum to sai kuka sannan za ka kyale shi ya fi an fi gane ya shige shi zai canza kenan shi yasa malamai suka ce in kuma za a duke shi ya kama kuka to a kyale shi ya tuba kenan amma idan ba kukan nashi irin na mata imrul qais bane وما زغفت عيناك إلا لتضربي بسحميك في أعشاق قلب مقتل kukan ƙarya ne ba na gaske ba to lam ya haddin da bai yi shi ba bai cancanci a masa haddi ba aka masa bulala فكفارته عتقه تو كفارة سا إتشي ce itquhu a yan tashi inda حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كحيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن نن تن نن تن سويد بن مقرن بن رواية حدثني معاوية بن سويد بن مقرن حديث من بايا أي سويد بن مقرن كو شيني صحابك to ɗansa Mu'awiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin shi ya waito hadisin qala yace la tamtu maulan lana fa na maru wani bawan wanda yake bararre bararren bawan mu ne maulan lana bararren bawan mu ne sai na mare shi fa farra sai ya gudu amma wasu malamai suna cewa bawa bawan da ba in tashi ba ma ana ce masa maula amma dai asalin istilahi idan aka ce mutum maula to an yan tashi to amma wasu malamai ta tajawuzan suka ce ya halasta a itlaqin al-maula ala abdi matuqi bawan da ba in tashi ba ya halasta za a iya ce masa za a iya itlaqin maula a gare shi to fa farra ya gudu wannan mari ko ai da yawa kila fada'ani abi sai babana ya kira ni faƙala li sai ce iktassa za a yi masa kisashi ka mare shi kai ma za a mare shi za a mare ka iktassa za a yi kisashi <clears throat> kunna walada muqarrin saba'atan lana khadimun mu ƴaƴan mu karin kun gani shi yasa nace muku can da yace sabi'u saba'a su bakwai yace kunna walada muqarrin saba'atan mu mun kasance wannan takhsisi ne ikhtisasi ne wanda suke na hawa a cikin ku mai irabin wannan ai zai yi daɗi kunna walada muqarrin kuma saba'atan kunna walada muqarrin kuma sab'atan khabaru kana guda biyu kaga na farko mansubun ala al-ikhtisas kunna ya akhussu walada muqarrin kunna akhussu walada muqarrin mansubun ala al-ikhtisas ko ce mu ina nufin ‘ya'yan muƙarrin mu bakwai ne, na na muna da bawa. yana faɗa mawa yana faɗa ma ɗansa da ya mari bawa bawa kuma ya tsere falata ma ha ahaduna sai ɗayan mu ya mari wannan baiwar tamu kun ga khadim ana amfani da shi ga namiji ana amfani da shi ga mace fa zukira dalika lin nabi sallallahu sai aka ambata ma manzo Allah sallallahu cewa ga wani daga cikin mu ya mari wannan baiwar fa qala sai ce mughum falyu'tiquha manzo Allah so ya ce je kaka ce musu su yanta wannan baiwa faqila lin nabi sallama laysa lahum khadimun ghayruha laysa lahum khadimun ghayraha ba su da wani bawa in ba wannan ba ita kadai ce baiwarsu qala falyastakhdimuha manzo so ya ce to su ci gaba da mai da ita baiwa su ci gaba da mu'amala da ita a matsayin baiwa فإذا استغنوا إذا سقى ودات لجبر إن تسقى جباس لبقات التا خلوا سبيلها تسقى لتا شنو سيان تسقى بدا إذا سفية التا تو الإمام البخاري يا كاوانا حديثا ني فيكي من سنة على قصة دوانا بابو قصة shi shi muawiya ibn suwaid ibn muqarrin shine ya mari bawan kuma bawan ya gudu sai babansa kuma ya kawo wannan hadisin shi kuma dama baban ya ce iqtaffa a yi kisasi wato kai ma za a mare ka to me ki me me ku me ya fito da hadi me hadisin ya fito a ciki mun gairi ijabin kenan shine <laughs> min ghairi ijabin so daga wannan tawar da al-Imam al-Bukhari da Annabi sallallahu yace ba tilas bane tun daga shi manzo sallallahu alaihi yace fal yastakhdimuha fa idza istaghnaw khallu sabilaha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin sharh Muslim yace bayan ya kawo babun a cikin Muslim yace babu suhbatil mamaliki wa kaffarati man latama abdahu babun da zai yi bayani akan ya halasta mutum ya zama yana tare da bayansa sannan kuma me kafaran mutumin da ya maru bawansa to bayan ya kawo hadisai babin yana da tsawo al'imamu muslim ya kawo hadisai a cikin babu to sai al'imamun nawawi ya ce qala ulama malamai sun ce fi hadha hadisi ar bil mamalik a cikin fiqhin wannan hadisin akwai mai akwai tausa sama bayi in kana da bawa to kada ka rika mu'amala da shi irin yadda ake mu'amala da shi da sai mutum zai tafi kamar nan da kaduna sai ya ce ma bawan shi ya shiryo ya sako takalmin takalmin wannan takalmin taya takalmin nan da ake da taya ko ana yi har yanzu oho wanda dukawa ke yi ba dukai suke yi yanzu su ke nan sai ce masa ya shirya ce ya shirya kenan sai ya shi dankali da fafe dankalin hausa da kuli ya ci ya cika cikinsa ya sha ruwa in ya shawuwa ruwa shi kenan sai ya tsane kafaɗarsa ya ce su tafi kuma har ya rika masa ƙaimi nuna masa ƙaimi in an yi nisa ya ji bai tafiya da sauri ya bubbuga gefen dama da gefen hagu ya ce baya tafiya sosai ya ƙara giya sannan in ya ji ba zai tafiya ba ya dukai haka ake ma bayi da manzon sama ya zo ya tarar da bautar da ake yi kenan musulunci ya zo ya tarar da haka ake ma adam manzo Allah ta salama kafin ya rasu sai da musulunci ya fitar da hanyoyin da alal aƙalli sun kai biyar da za a fitar da mutane daga bayi wannan ɗaya daga cin hanyoyin wanda ya maru bawansa to ya yanta shi to a tausa sama bayi sannan a ciki wa husnu suhbatihim sannan a cikin hadisin akwai me akwai kyautata mu'amala da su idan za ka zama kana da bawa to ka kyautata masa wannan ba bayi ba a'a hatta waɗanda kake aiki tare da su kai ne shugabansu to ka tausasa musu ka ji tausayinsu ka jawo musu abin da zai zama alheri a rayuwarsu wannan ya kunshi har da almajirai da ake ɗauka suna wanke-wanke a cikin gida a tausasa musu so tari sai kaga almajiri a gida ya fi wahala fiye da ɗan gida ɗan gidan ba zai zubar da bola ba almajiri zai zidda ga yaro a gida matashi ƙato amma ba bola in za ta kai tsawon rimi to ba zai taɓa ta ba shi ba zai zubar da bola ba zan kai inda nake son in kai ai sannan baya wanki ma kila almajirin nan zai masa zai wanke kayansa za su yi datti ya tattara almajiri zai wanke masa amma wata rana sai a ce an yi abinci an manta da almajiri bai kawo kwanan shi da wuri ba ko ba haka ake yi a gidajenmu ba haka ake yi yaushe za a ce wannan da an ce ya zo ya je ya siyo manja ba haka yara suke yi ba a ce ya zo ya siyo manja ya ki zuwa kiri ya ki zuwa zo ka siyo nama ba zai siyo nama ba kuma da shi za a ci sannan a ai shi uwar shi ce a bakin murhu saboda haka ai ba zai ci tuwon shi gaya ba shi kuma wannan almajirin shi zai je ya siyo wannan abu amma ta rana kuma sai a ce an manta da shi abinci ya kare ko kuma a ba da mai kyau shi kuma sai a ba shi da gwadago kaga wannan ya saba wa musulunci sannan sai ya ce wa kafful aza anhum sannan kuma daga cikin hadisin ana fahimtar fikihun hadisin akwai kafful aza anhum a tsare su daga duk abin da zai cutar da su kana da bawa kana da yaro shi yake maka hidima to duk abin da zai cutar da shi kada ka yarda da shi wa kazalika fil ahadisi ba'dahu haka nan hadisan da suka zo a bayansa to ga inda nake son mu kai wa ajma'al muslimuna malamai musulmai sun yi ijma'i ala anna itqahu bi hadha laysa wajiban ajma'a akan cewa yan tashi dan wannan laysa wajiban ba wajibi bane ba wajibi bane wa inna ma huwa mandubun sai dai abu ne mustahabbi raja'a dan bihi fihi saboda ana fatan wannan zunubin da mutum ya ɗauka na marinsa da yayi to in ya yanta shi ya zama dalilin da za a saryar masa da zanubinsa na wannan marin da ya mabawan nasa mun gane ai fihi a cikinsa izalatu ismi zulmihi a ciki akwai kauda zunubin zaluntar shi da ya yi wannan marin da ya masa to idan ya yanta shi kenan idan kuma aka ga kisasi za a yi shi kenan ko shi kenan so da ka imamu nawawi ta'ala ya ce ba wajibi bane sannan sai ya ce wa mimma stadallu bihi li'adami wujubi itaqihi yace daga cikin hujjar da malamai suka kafa hujja da ita hujjojin da malamai suka kafa hujja da su akwai akan cewa ba wajibi bane wannan yantawar ba wajiba bace hadisu suwaid ibn muqarrin hadisin suwaid dan muqarrin ba'dahu bayan wannan hadisin da al-imam an-nawawi yake sharhin sa أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بإسقها cewa manzon sama ya umarce su lokacin da ɗayansu ya mari bai wasu cewa ya ‘yanta ta ƙalu lailisa lana khadimun ghairaha suka ce ya ma'aikin Allah ya bamu da wata baiwa ita kaɗai ce in muka ‘yanta ta za mu koma bamu mu da wadda za riƙa mana aiki to shi kenan ƙala sai manzo ne ce falyastahdimuha fa idza staghnaw anha falyaqullu سبيلها حديث ده مقارن تاكينا من غاني قال القاضي إياد الإمام القاضي إياد إن جاء الإمام النووي يتي وأجمع العلماء أنه لا يجب اعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف يتي ما لم يسني أقن شيء wannan baya cin abubuwan da za a ce tilas ne sai mai gida ya 'yan tabawansa don wannan dan al'amarin mai sauki al-mawqa al-qadi ya ce dan ka mare shi abu ne mai sauki in ji al-imam al-qadi ya qala sai yace ce fi ma kaswa amma malamai sun yi sabani akan abin da kama bawa wanda ya yawaita min zalika daga cikin wannan wa shana'a kuma ya zama mummunan abu min zarbin mubarrihin kaman kai mushi duka ka faffasa mai jiki shine az-zarbul mubarrih munhikun abin da min zarbin mubarrihin munhikin li ghairi mujibin lidhalika dukan da zai masa hudu hudu ya faffasa masa jiki sannan ba dalilin da zai sa a masa wannan din to sai mutum ya makansa shin wajibi ne sai ya yan tashi ko ko a'a ba wajibi bane wannan muna wannan bayanin ne fa ba ba yi yanzu amma akwai almajirai akwai yaran da ake ɗaukar su aiki to duk wannan ya shafa aw harqihi binarin ko kuma a kona shi da wuta ba amma bilal ba bilal ba an kona shi da wuta ba ba ba umayya ibn khalaf ya ga kona shi da wuta ba aw qat'i aw qada udwan lahu ko kuma ya yanke masa wata gaba aw afsadahu ko kuma ya bata masa wata gaba kamar misali a ce ya duke shi a ido sai idan shi ya tafi ya daina gani aw nahwi dalik ko kuma wannan mimma fihi muflatun wanda a ciki akwai nau'i na mufla a ciki فذهب مالك وأصحابه والليث إلى إتق العبد على سيده لذلك الإمام مالك ده الإمام الليث بن سعد suka tafi akan cewa wajibi ne mai gida idan ya aikata irin wannan abin ya yanta bawansa mutum ya kona bawansa to zai yanta shi wa yakunu wala'ahu lahu kuma in ya yanta shi za a ci gaba da cewa shine maulansa kun san maula babban abu ne fa in ka yanta bawa a rika danganta shi zuwa gare ka to kuma babban abu ne domin har da gado fa idan ɗaya daga cikinsu zai mutu ko shi wanda ka yantan ko kuma wanda ya yantan in su zai mutu bai da magada ɗaya zai gaji ɗaya mun gane amma sai suka ce wa yu'aqibu sultanu ala fi'lihi amma kuma shugaba zai ma mai gidan nan azaba gwaggwadon irin aikin da ya aikata ma bawansa mun gane ai wa qala sa'irul ulama la yu'taqu alayhi wasu malaman kuma saura waɗanda ba al-imam malik ba ba almajiran al-imam malik ba ba al-layth ibn sa'ad ba suka ce a'a ba za a yanta shi ba dan wannan ya ci gaba da cewa waqtalafa ashabu malikin fi ma law halaqa ra's amati aw lihiyat al-abdi ku ji wannan fikihun fa malamai sun yi saɓani almajiran alimamu malik sun yi saɓani akan hukuncin mutumin da ya aske ma wasa gashi ta masa laifi sai mata aski ko kuma ya aske ma bawansa gemu kun ji gemu ko kai ba bawanka ba ma kai da kanka kake askewa gashi na yanzu ana bayanin au au lihiyata abdi ko ya aske ma bawansa gemu واحتج مالك بحديث ابن عمرو ابن عمرو بن العاص في الذي في الذي في, في الذي جب عبده فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك يا كفى هجا دا دا دا دا دا دا دا hadisin abdullahi bin دا bin al'as da wani دا ya jefa bawansa a rijiya to bayan an fito da shi manzo zama ya ce na yanta tashi. Ke so da mutumin da ya aske gemun bawansa ko ya aske gashin kan baiwarsa to sai ya yanta ta in ja limamu malik kun gashi da zafi ka je aski akwai wani da ya taɓa taɓa mishi nasiha a kan gemu wai bai san aske mai ba na ce ƙarya kake yi to yanzu ga fatawa in ka je wajen mai aski ya aske maka gemu baka ce sai ya biya ka kayanka ya dawo maka da kayanka ko kuma a yi ciniki a cikin magana jari ce ba an yi cinikin gemu ba wanda zai karanta a cikin kutun sani ai to wallahu alam saboda ka waɗannan su ne bayanan da al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya game da sharhin wannan hadisin saboda kun ga fikin al-imam al-bukhari dai ya fito babu man latama abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabi mun gane ai

shi dai al'abdul abiq ai bai daidai ba amma dai kuma zalunta shi aka yi da jamari wata rana ya sani kore dan ma fata shi za a riƙa yi da abin nan hmm? da kai zai tun da dai nan sale shi kaka ja mana aiki ai ai menene sai a ce yanzu hurrumin tafar eh to sai su goge sigara gyara nasu ba na gaskiya bane